Rikicin ya so barkewa ne lokacin da mai martaba sarkin Buhari ke tsaka da hawan sallah, al'amarin da ba dan matakin gaggawa da ministan Abuja ya ɗauka ba da al'amarin yarin caɓe. Alhaji Abubakar Sani shine kakakin ministan na Abuja. Kamar yadda ka sani a watan Disamban bara a lokacin da ake bukukuwan Kirsimeti ne aka samu ah, rashin jituwa a garin na Buhari inda har kai ga rasa rayukan mutum ɗaya zuwa biyu to wannan al'amari bai ma hukumar eh, birnin tarayya daɗi ba kuma a wannan lokaci ne mai girma ministan abuja ya ba da umarnin da kafa dokar hana fita tun daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safe to bayan an nazari kuma an duba irin ci gaban da aka samu wajen samar da zaman lafiya sai aka daga abin zuwa daga yana aiki daga karfe goma na dare zuwa karfe goma na safe har zuwa wannan lokaci inda ake bukukuwan hawan daushe na sallah jiya labarai suka nuna cewa wasu 'yan zaune gari banza sun nemi su tada hankalin mazauna wannan garin to ganin haka da kuma irin burin da shi ne gidan minista yake da shi na tabbatar da cewa an kare rayuka da kuma dukiyoyin jama'a ya sa jami'an tsaro maza maza suka tashi da wannan tashin hankali sannan kuma don a ci gaba da tabbatar da cewa an samu kyakkyawan zaman lafiya da kuma fahimtar juna a wannan gari na buhari yanzu an sake mai da wannan dokar hana fita zai ci gaba da aiki daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na sati tun daga lahadin yau har kuma sai lokacin da aka tabbatar da cewa al'umma wannan gari daukar duka abubuwan da suke shiga tsakanin su na rashin fahimtar juna. rikicin na buhari wanda yake ci yake cinyewa na ci gaba da jan hankalin masu sharhi kan al'amuran birnin irin su alhaji sani ibrahim gamko. a wannan rikici na sarauta da yake addabar garin buhari abu ne wanda dukkan mutumin da ya san mutuncin kansa ba zai ji daɗi ba amma idan ka ga inda mutane suke zaune garin ma ɗarɗar abin ya gwada maka cewa kwanci hankali a garin Bari magana ta gaskiya ba garin Bari gari ne da haɗa kwaro ya haɗa gwarawa sunan kuma kabilu duka da yawa suke zaune a wannan wurare kuma cikin ikon Allah lokacin da shi tsohon sarki ke zaune a wannan sai sarautar nan ba ya cika samun wannan tashin hankali ba kuma gaskiya ba sai bayan Allah ya masa wafati saboda haka ina kira ga babban murya musamman ga shi ministan Abuja da yake sauri ya hanzar ɗaukar mataki akan wannan matsala take faruwa a garin Bari na rikicin sarauta. a fadar sarkin na bari na iske mai mataba sarki ya canza da ado ana wasan sallah hassan mai na kaina muryar amurka daga bari abuja nigeria